رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن الأرض مني واشتعل الرأس شيبا واستعان الرأس شيبا ولن أقم بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إني إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر إتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وأغنى وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يقول لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي حين ولنجعله آية للناس للناس ولنجعله آية للناس وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وحزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا على الثانيين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته saboda tarihi ya taskace yau muna hudu ne ko hudu ga watan rabi'u tsani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da ɗaya ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci mai albarka a iya sani na sunan masallacin masallacin malam umar fanan mai shayi ina tsammanin ban kuskure ba cikin taimakon allah madaukakin sarki a bisa munasaba ta auren ɗaya daga cikin yan uwa aka ga dacewan a gayyato wannan malami namu da yake zaune a tare da mu wato dr muhammad rabi'u umar rijiyar lemo daga jihar kano karatun da zai mana shine bangare mafi muhimmanci a haduwanmu da shi kuma shine abin da za mu fi moransa da shi malam rabi'u baya bukatan dogon ta'arifi saboda ba wannan ne zuwansa garin kaduna na farko ba ina ga karatunsa na ƙarshe da a garin nan shine a masallacin dan fodiyo masallacin babanmu shugabanmu madigayi. malam rabi'u daura allah ji kansa da rahama ya sanya ya kabarinsa ya mazuriyarsa albarka insha Allahu ta'ala maudu'in da malam zai mana karatu akai shine sifofin ma'aurata na gari wannan maudu'i muhimmancin sa dai ba sai an faɗa ma kowa ba musamman in mun duba yanda zaman aure ya zama kai a irin rayuwar da muke ciki a yau don haka nan za mu ba malam cikakkiyar dama mu ba shi lokaci domin ya mana karatu a cikin wannan maudu'i da a bisa wannan maudu'i da muka ambata bayan kammalawansa insha Allah kamar yadda kuke gani a gefensa akwai babanmu wanda kuke gani Sheikh Abdulhadi Aliyu Daura Allah ta'ala ya kara malam lafiya da tsawon kwana insha Allah ku zai taliki bayan malam Rabiu ya kammala karatu dan haka masu wayoyi a ce da Allah ya fariya dan an sa ta asalin saboda kiyaye za mu ba malam dama kawai ya fara karatu kai tsaye in yanayin lokacin da ya bayar ya nuna akwai daman yin tambayoyi za mu karanta in kuma yanayin lokacin bai ba da dama ba saboda wani kuzurin da yake da shi a bayan wannan karatun da Allah za mu bayan kuwa hakuri sai dai a wani jibon ko ta wata kafar ta daban muna roƙon Allah ta'ala ya azurta malam da ikhlasi da azancin bayani a cikin wannan karatu da zai mana akar wa kallah bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كان وانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka wannan wuri na sanar mai shayi a cikin wannan gari na Kaduna a wannan rana mai albarka ranar hudu ga watan rabi'ul akhir hijira ɗaya, wanda ya daidai da ɗaya ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da sha tara farkon farawa ina wa ango addu'a irin wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koyar cewa barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bi khairi abu na biyu a mun ji matashiyar abin da za mu yi magana a kai shi ne a sibobin ma'aurata na gari sibobin ma'aurata na gari wanda wannan matashiya matashiya ce mai albarka kuma ana buƙatar ta a koyaushe tunatarwa ce ga waɗanda suka yi aure ya yi kamata su zama sannan kuma faɗakarwa ce ga waɗanda suke da nufin su yi aure maza da mata wa ya kamata su aura da haka wannan laccar mu za ta amfani duka ɓangare biyu din masu aure da waɗanda suke da nufin yi aure za ta amfani duka ɓangarori biyu din masu aure da kuma waɗanda suke so su yi aure waɗannan shigobi da za mu ambata ba wai za mu ba mu bi mu kalailace ba duk wata sifa sai mun ambace ta za mu ambaci manya-manyan sifofi kuma waɗanda na iya halattowa wannan shine amfanin ta'aliki a wajen ta'aliki kila zan bar wata sifa wadda take da matukar muhimmanci sai mai ta'aliki ya zo da ita mun san cewa aure ya haɗa ɓangare guda biyu akwai miji akwai mata da haka zan yi magana a kan sibobin miji na gari zan kuma yi magana a kan sibobin mata ta gari idan kana da aure sai kai kokari ka sifata da waɗannan sibobi din in kuma ba ka da aure sai kai kokari ka zama ma'ana ka asibiti da wannan sibobi din domin irin wannan mijin ya kamata mace ta aura haka nan mace ma in ba ta da aure sai ta nemi miji mai irin waɗannan sibobi da za a ambata aure ne ibada ne a musulunci bayan a cikin shi akwai biyan bukatar rai kuma abu ne na ibada shi yasa duk littafin fikihu za ga suna yin babin aure ana bayanin sharaɗansa da rukunansa da abubuwan da ake kiyayewa ya yi magana aure sanki huma tsaba lakum na nisa'i masna wa thulatha wa ba. haka nan mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama yi magana aure ya ma kira shi cikin sunna shi lokacin da wasu daga cikin sahabbai suka nuna ba za su yi aure ba za su yi ta bauta Allah ba bukata aure don karin shagala maza Allah ya ce a'a ni ya aure kuma fa man ba an sunnati fa laysa min duk wanda baya kwadayin tafarki na da sunnata to baya tare da ni da ka aure ibada ne a musulunci kuma ko shakka babu wanda ya aure ya kiyaye dokokin aure ya bi abinda Allah ya ce ya bi koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama to ba karamin lada yake samu ba wanda Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa sa'ad ibn abi waqas cewa babu wani abin da zaka ciyar fa innaka lan tunfika nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaiha wanda Allah yake masa babu wata ciyarwa da zaka yi kana mai neman yarda Allah ba sai sai an baka lada akan wannan ciyarwa sai maza Allah ya ce har abin da za ka sanya a bakin matarka har abin da za ka sanya a bakin matarka idan kai tana da lada a kai wanda imamun nawawi rahimahullahu ta'ala yana cewa wannan ya nuna idan kun tige abin da yake zai ji daɗi a ran shi kuma abin ya dace da shari'a sannan kuma ya niyya to zai samu lada to da haka aure ibada ne sai ba ta farko da ake son miji ya sifatu da ita mijin da ya kamata ki aura ko wanda ya kamata a aura ko yadda ya kamata miji ya zama yana da wannan sifa din shi al-islam musulunci ya zama musulmi a addinin musulunci baya halatta ke mace musulma ki auri wanda yake kafiri kowane irin kafiri ne kuwa sawa'un mushriki ne mai hoton kuma sani? ko ku ahlul kitabi ne ko ba wani iri ne in dai ba musulmi ba ne to ke mace musulma bai halatta ki aure shi ba saboda Allah madaukakin sarki yana cewa dangane da mata mu'minai waɗanda suka yi hijira Allah ya ce idan sun hijira sun zo ku jarraba su fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar Allah ya ce in ya bayyana gare ku mu'minai ne ku to kada ku mai da su ga kafirai ma'ana a wancan lokacin maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira zuwa Madina duk matar da ta yi hijira ta gudu ta muro garin Makka ta dawo Madina Allah ya ce idan kun gane mumina ce malamin suka ce a jarraba su malamin suka ce ma'ana yanayi da hali ya bayyana cewa muminai ne musulmai ne Allah ya ce to kada ku mai da su zuwa ga kafirai la hunna illu lahum wa la hum da lahum ko ku ta halatta ga maza kafirai ba haka nan maza kafirai bai halatta su aure ku ba shi wanda ya nuna mana babu aure tsakanin mace musulma da wanda ba musulmi ba wannan yana da matuƙar mahimmanci mu mata su san wannan ana samun matsala ga yarinya ta je karatu a ɗaya daga cikin manyan makarantu sai ta ga wani wanda ba musulmi ba kuma su shi take so kuma ta ce a haka take so ta aure shi ba wai ya musulunta ba dan in ya ta wannan babu wala, amma a haka yadda yake yana arne cikin tana su ta aure shi wannan addinin musulunci ya rasa sifa daga cikin manyan sifofin da za a aure shi ko dai zan musulmi ya aure ta ko kuma ita ta hakura da shi idan shi ba zai zan musulmi ba sabanin idan shi ne musulmi ita kuma ahlul kitab kuma yadda zamu ji a gaba ya halatta mutum namiji musulmi ya auri mace da take ahlul kitab wadda take kirista ko take kan ma'ana yahudanci matuƙar ta zama saman biya ce amma shi ita musulma baya halatta ta abu wanda yake ba musulmi ba imam ibn kasir rahimahullah ta'ala da ya kazo karkashin wannan aya da na karanta mana sai yake cewa hadhihi al-aya hiya allati harramat hiya allati harramat al-muslimat 'ala وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمن ابن كثير في وانا آية في تتحرم تا ما تا مسلمي ماذا مشركين su ce a farkon lamari da a farkon musulunci halal ne farkon farkon lamari amma daga baya Allah madaukakin sarki ya haramta bayan wata musulmai akwai abubuwa muhimmai da ya kamata a kalla na farko yana mai kyakkyawar aƙida ne mai kyakkyawar aƙida ne baya cikin ma'abota son zuciya da ma'abota bin bid'a kamar yadda muka sani malamai na kasa masu yin bid'a gida-gida akwai ma bid'a da ta kan fitar da mutum daga musulunci to ya zama ne mai kyakkyawar aƙida kada ya zama kawarin da ne kawarin ta wasu mutane da aka yi masu tsaurin addini masu wuce gona da iri wanda manzan Allah ya gaya mana cikin hadisin da mu Muslim ya rawaito halakal mutanasihun waɗanda suke wuce gona da iri addini manzo Allah ke sun halaka an ce ayi abu kaza ɗaya su yi uku hudu an ce ayi biyu su yi fiye da haka wuce gona da iri wannan halaka ne musulunci yana son mutum ya tsaya inda aka fi ya tsaya in aka ce abu kaza wajibi ne ka bar shi a wajibi aka ce abu kaza mustahabbi ne ko halal ne to kada ka wajabta shi ka ce kuma dole kowa sai yayi yana nan a halarku, ko yana nan a musta'abi kamar shi haka kada abin da Allah bai wajabta maka wajabta wa mutane ko abin da Allah bai haramta maka haramta wa mutane wanda yake ne wannan akida ta khawarijanci baya ta mutu ta wannan domin kamar yadda manzo Allah ya faɗa hanya ce ta halaka haka nan daga cikin ma'abota san zuciya ma'abota bid'a wanda mace za ta nisanta akwai alqur'aniyun masu da'awar cewa babu hadisi sai dai alqur'ani ko bautan wani abu hadisi ba iya abin da za su bauta wa Allah shine abin da Allah ya kawo a cikin Alƙur'ani. wanda wannan fata ne ba da za a ka bauta wa Allah ba tare da kaji annabi sallallahu alaihi wasallama ba dan manzon Allah shi ne mai yin bayanin Alƙur'ani. Allah ya wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayk mun saukar maka da Alƙur'ani ya rasulullah dan ka bayyana mutane abin da muka saukar musu ba babu yadda za a yi ka fahimci alqur'ani kyakkyawan fahimta sai tare da bayani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wanda shi ake kira hadisi shine bayanin alqur'ani manzon Allah yana bayanin alqur'ani ko ta hanyar magana ko ta hanyar aiki ko ta hanyar tabbatarwa waɗanda suke cewa ba ruwansu da hadisai suna ma'ana kushe hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kiran kiransu qala qatu waɗanda a kasar hausa muka misalin su da yan tazi ne irin wannan ko shakka babu baya halatta mace ta aure irin wannan domin tafarki ne da zai kai ta zuwa ga fitikanci wanda zai ce zai bauta wa Allah ba ruwan shi da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to in ka bala mare karfi zai zama zahiri dan ta yaya zai yi sallah alqur'ani yayi magana sallah ne a dunkule amma fafin da yadda za a yi yana cikin sunna ta yaya zai fitar da zakka alqur'ani yayi magana zakka a ta fafin nasa da misali da abin da ake fitarwa zakka da waɗanda ya kamata a ba zakka ta da kai da ta kaza duk hadisi ne zo da shi sai ya zai aikin hajji alqur'ani yayi magana wasu abubuwa na aikin hajji amma yadda za a yi shi kiryan kiryan manzon Allah ne ya zo koyar sallallahu alaihi wasallama ta yaya zai yi kaza abubuwa da yawa ba za su yi ba sai dai ma'ana ta maka ne kaga idan mace ta auri irin wannan mai wannan sifa din babu shakka ta kama hanyar halaka kuma riba ita ce riban lahira ba ta duniya ba idan da yana da kuɗi yana da mulki ta aure shi to za su iya samun riba ta duniya amma ba za su samu ta lahira ba wanda kuma babu asara irin asara ta lahira wanda ya asara lahira to shi ne wannan wanda ya yi asara mai girma haka nan daga cikin aƙidar da ya ba mace ta guda shi ne wanda yake da aƙida ta shi shi'a aƙida ce mummuna wadda take ɗauke da miyagun abubuwa wanda suka shafi alƙur'ani suka shafi annabi sallallahu alaihi wasallama suka shafi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka idan ya ce mata shi musulmi ne to yana da kyau da san aqida shi idan aqida ce ta shi an ce, bai biyan wannan tabarki na shi'a ruwan shakka bai kamata a aura mace wannan miji ba ko mace ta ce wannan mijin za ta aura domin bai yana kan wata wani tafarki wanda yake na halaka akwai bidiyoyi waɗanda kuma ba sa kai mutum zuwa shi. wani ma za ka samu cewa baya ma'ana maganar shi bai danganta kanshi ga sunna ba amma yana sallah yana azumi yana ayyukan ibada kuma yana zuwa inda ake karatu yana da saukin kai na fahimtar addini da koyon addini da tambayar inda addini yake kaga irin wannan mutum da za a iya fahimtar juna da shi da kuma zai iya zama ya ya ya fahimci addini kuma ya bambanta shi ta fahimci addini daga cikin miyagun aƙidun da bai kamata ba ko bai halarta mace ta auri masu wannan aƙidun ba aƙidu irin na hakika waɗanda ake kira ‘yan hakika waɗanda suke awar komai Allah ne masu cewa komai Allah ne ko kuma ma'ana su ɗayyade Allah ga wasu mutane su ce ce uwa na Allah ne kowa na Allah ne mai wannan aƙida baya halatta mace ta aure ne in ma mace tana tare da irin wannan mutum daga baya ya bayyana wannan aƙida cewa kaza na Allah ne ko shi Allah ne ko uwa na Allah ne waɗanda ake kira ‘yan hakika babu shakka wannan babu ne aure ne. don haka duk wanda yana ƙarƙashin al-islam a samu miji zama musulmi musulmi wanda ya amsa musulmi wanda ya imani da Allah ya imani da manzannin Allah ya imani da ranar ƙarshe ya zama mai kokarin bin suna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan siba ce mai matukar muhimmanci da ake son miji ya sifatu da ita haka ma mata ta sifatu da ita kuma ya zama na an guje wa duk wani abin da yake na halaka na faɗi waɗancan a aƙidoci ne saboda su malamai suna yin bayani aƙidoci ne da suke cewa zuwa kafirci haka nan irin aƙida ta kadariya masu cewa ba ƙaddara. kamar a yanzu ana samun waɗanda kuma suke bulgidai su waɗannan ba ba musulmai ba ne don ba sa sallah ba sa ibada bal ma ba su yadda akwai Allah ba amma za ka da sunan musulmai suna kuma amsa cewa 'ya'yan musulmai ne ko kuma ana tare da su wani ma in ba magana ba ba ka gane irin wannan lalle a yi hankali kan irin waɗannan domin za su sanya mutum in Allah da in annabi sallallahu alaihi wasallama da ma kuke addinin gaba daya ba ta biyu ta namiji na gari shi ne zan mai tsoron Allah bayan musulmi kuma zan mai tsoron Allah ya zama taƙi in an ce a attaƙi shi ne mai kiyaye dokokin Allah mai ƙoƙarin yin abin da Allah ya ce a yi mai ƙoƙarin barin abin da Allah ya hana yana da matuƙar mahimmanci mace ya zama mijin da za ta aura yana da wannan sifa ɗin domin shi mai tsoron Allah idan yana son ki girmama ki zai yi dan ba addinin da ya girmama mace kama addinin musulunci duk wani surutu da zaka ji ana yi a ba mata yanci a ba su ƙarya ne yanci ba wani yanci da aka ba mace saboda wanda musulunci ya bata a musulunci duk wani abin da ka sani da girmamawa na karramawa sai da musulunci ya magana cewa mace tana da irin wannan in mutum ya karanta tarihi ya kalli yadda mata suke a wurin al'ummu ba ma al'umman da suke ba ko a yanzu yadda mata suke gurin wanda ba musulmai ba ya zo ya ga yadda mata suke a gurin musulmai ya san ba addinin da ya gina musu irin addinin musulunci wanda wani abu ne sanan ne to shi mai tsoron Allah in ya aure shi zai girmama shi saboda zai tana Allah ne ya ce a yi miki kaza Allah ne ya ce a yi miki kaza Allah ne ya ce a yi miki kaza idan muka duba tsira ta annabi sallallahu alaihi wasallama za mu ga irin wannan girmamawa ne za mu ga irin wannan kulawa ne za mu ga irin wannan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da girmama mace da ba ta matsayi da ma'ana ɗaukanta wanda aba mai kima mai daraja wanda kuma manzan Allah haka ya koya wannan al'umma Ya yi mata wasiya kai, har ma manzan Allah ya ja hankalin maza da cewa su mata da Allah ya halitta haka Allah ya halitta su a bisa karkata da haka ku yi hakuri ku zauna da su in kai namiji kace sai mace ta miƙe ta yadda ke ɗari bisa ɗari ku sai dai da ita da haka manzon Allah ya ce ina muku wasiya dangane da mata ina muku wasiya da alƙairi a tare da su da aka yi zama taƙi idan yana son ki zai girmama ki in kuma baya son ki ko ba zai wulakanta ki ba dan ga jira cikin alqur'ani cikin suratul baqara Allah yana gaya mana ma idan ma za ka rabu da mace ba ka ba ka santa Allah ce fa ko kunna bi ma'ruf aw sarriku kunna bi ma'ruf ku rike su da adalci ko ku sake su da adalci har ma akwai a musulunci abin da ake kira mutu as-salam mutum ya sake mace ko musulunci sai ba ta wani abu da za ta ji daɗi kaga wannan ba wanda zai wannan sai tsoron Allah za ka idan ba ta tashi aure ta ne mai tsoron Allah ya za yi gane mai tsoron Allah ya zama yana sallah ya zama yana azumi ya zama yana kiyaye dokokin Allah wannan shine alamun da za su nuna miki da tsoron Allah a zuciya yake amma yana fitowa jikin gabbai yana bayyana jikin gabbai ana iya gane mai tsoron Allah ta hanyar ayyukansa ta hanyar wannan idan kika ga irin wannan dabi'u to yana gwada miki cewa mutum ne na gari to irin wanda ya kamata mace ta aura in yana son ta zai girmama mata in kuma ya ji ya son ka zai rabu da ita kuma rabuwa ta karamci rabuwa mai kyau za haka yana cikin sifa mai mitsar mahimmanci dangane da namiji ya zama taƙi sannan sifa ta gaba ya zama hasanar akhlaq mai kyawawan halaye kyawawan halaye wanda musulunci ya yi ta faɗaitarwa da dama maza Allah ya ce mutum musulmi babu abin da ya fi nauyi a ma'auni ranar tashin kyama irin kyawawan halaye da haka manzo Allah ce bu'irtu li utammima masalim al akhlaq ko bu'irtu li utammima masalih al akhlaq salih al akhlaq an aiko ne dan ki kuma kyawawan halaye da dabi'u to cikin sifa da zaki kalla ki ta miji mai kyawawan dabi'u sai ya za gane mai kyawawan dabi'u bai ne san da manyan manyan zulubai baya cikin kyawawan dabi'u wata ta nemi miji da yake shan giya ko wanda yake shan giya duk namijin da yake shan giya ya rasa sifa daga cikin sifofi na kyawawan dabi'u haka nan ko yake yin sata ko yake yin kisan rai ko yake yin saba wa iyaye wanda ya farin farin da iyaye shi duk waɗannan gaba'ir ne ko kuma ya cikin kyawawan ɗabi'u mutum ya zama yana da wannan yana daga cikin kyawawan ɗabi'u ya zama da mai kunya idan mun namiji ne mai kunya kunya ado ne kunya abu ne mai kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da Imam Tirmidhi ya rawaito da sauran malaman hadisi manzon Allah yana kunya fiye da budurwa a cikin ɗakinka haka manzan Allah sallallahu sannan ma yake da kunya ya zama mai gaskiya miji ya zama mai gaskiya gaskiya cikin maganganu gaskiya cikin ayyuka idan zai magana gaskiya yake faɗa idan yana aiki aiki yake na gaske tare da ikhlasi to wannan sifa ce mai matukar muhimmanci dan haka a gefe guda ta nisanci makaryaci wanda duk abin da zai karya ne a magana karya ne a aiki karya ne to wannan ba namijin aure ba ne mijin aure ko namiji na gari zai zama mutum ne mai gaskiya yakan yi kokari duk abin da zai zama yana dora shi akan abin da yake na gaskiya maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya dukure waɗannan abubuwa da na faɗa a cikin hadisi cewa ya zama musulmi mai kyakkyawar aqida da kyawawan halaye mai tsoron Allah maza Allah cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito a Imam Ibn Majah rawaito za Allah ya ce idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju za Allah ya ce idan wanda kuka yarda da addinin da halayen su yizo za Allah ya ce ku ba shi aure ana in wanda kuka yarda da addinin sa da halayen su yizo neman aure ku ba shi aure kun ga manzo Allah abuwa biye faɗa addini kaga in ba musulmi ba ba magana addini a tare da shi kowane irin addini yake domin in ka ce da inda Allah ya ce in bai da kyawawan halaye ba magana kullu za ta ce wa kullu qawl duk wani kyakkyawan hali ya shiga in ya zama dan giya ne bai shiga ba in ya zama falawo ne bai shiga ba in ya zama dan canja ne bai shiga ba in ya zama neman mata ne bai shiga ba sai wanda yake da kyawawan halaye ya zama mai gaskiya mai haƙuri mai kunya da sauran kyawawan ɗabi'u wannan hadisi yana gwada mana waɗannan sifofi da na ambata wanda su ne ma'aunin na baiwa mutum aure kuma barin su shi yake jefa da yawa daga mata cikin wahala da za ta yi aure ba ta tunanin addinin wanda za ta aura ba ta tunanin halayensa kurin abin da za ta kalla me yake da shi me ya mallaka waye shi me ya sana'a shi me ya aiki shi da idan da za a kaddara ga wani mai tsoron Allah ga wani mai addini ga kuma wani nan ya zo kuma mai kuɗi amma bai da kyawawan halaye bai da addini kamar wannan sai a ta mai kudin a bar mai addini su tsaya ba za ta sha wahala ba ke sa in yaje gida kwana biyu sai ta ya zage ta kwana biyu sai ka je an faɗi munanan manzon sai ka ga an rena sai ga kaza saboda me saboda babu halaye da dabi'u babu kyawawan halaye babu dabi'u babu magana hakuri da haka zai zama ba zai kula da ita ba haka nan a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi ya nuna mana mahimmanci kyawawan halaye wajen aure akwai Fatima bin Qais lokacin da mijinta lokacin da ta zo tana neman shawara gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ga wani da wani sun suna neman aurenta akwai ma'ana Muawiya ibn Abi Sufyan ya zo ya nuna yana son zai aure ka akwai kuma Abu Jaham ya Rasulullahi kowanne cikin ya nuna sha'awar yana so ya aure tana neman shawara gurin manzon Allah sai manzon Allah ya ce amma muawiya wa suluku lama lala shi muawiya bai da kuɗi Mana talaka ne bai da abin da zai rikita za mu zo magana kan wannan sifa a gaba sai kuma manzon Allah ya ce shi kuma Abu Jahm shine mahallin shayi shi kuma Abu Jahm fala yad'u al-'asa an ba baya sauke sanda daga kafa da shi malamai suka ce wata riwaya ta nuna mai dukan mata ne da haka manzo Allah ce ki je ki aure Ta ce sai na aure shi sai kuma na zama abin sha'awa har ana min gifta gifta shine ka zama mutum da wani abu mai kyau ka nuna shi ina ba ni ne Allah ya ba wannan ba tare da kana hasa da wancan ba Ta ce haka na aure mu sai Allah ya min albarka har ake min gifta to anan mahallin shayi kun ga maza Allah ya faɗa daga cikin sifar da yake tabar Abuja Jaham saboda yana duka inda da musulunci ya zo da duka to amma shi dukar nashi ba irin wanda ake so ba kuma shi kansa musulunci da yake ya halatta namiji da kiba ce ba ba shi ne hanya da tafi ba dan maza Allah bai taɓa dukan mace ba bal ma a wani hadisi maza Allah ce baya cikin mabibitan mabibitan ku ko kuma masu duka kuma hatta dukan da za a yi wanda alkur'ani ya zo da shi sai da musulunci ya bayani ba duka bane na azabtarwa ba duka bane na na fitar da jini ba duka bane na na huce wuri, duka ne na tarbiyya amma ba shi ne abin da ya fi ba waye da bai duka da wanda ba yi wanda ba yi shi ya bi da haka manzo Allah ya ce wancan yana duka dan haka kake aure shi sai manzo Allah ya bata shawara sai ce ki aure Usama wanda ya nuna muhimmanci da kuma nuna cewa lallai yana cin abin da ake so mace da ya miji mai kyakkyawan ɗabi'u da kyawawan halaye sannan yana daga cikin kyawawan halaye cikin mu'ashara shin ya zama mai kyakkyawan zamantakewa wanda ya iya mu'amala ta zamantakewa kada ki auri mijin da bai iya mu'amala ta kyakkyawa ta zamantakewa ba kamar me kamar ya zama a cikin gida kuna tare da dange da shi ya zama yana jin cewa ke abokin rayuwar su ba baiwa ba ba wanda zai dauke ta baiwa ba a'a wanda zai kalli matarsa a matsayin abokiyar rayuwa ta zai yi shawara da ita in ta kama in wani abu ya zo na dariya za a yi kira a dariya a yi barbanci a yi raha za a zauna wuri ne za a ta abinci tare za a binci tare bai da manzo Allah ki wannan ne mutum muhashara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake ya inganta a hadisi manzo Allah ya kalli dakunan matan shi musamman da yamma bayan la'asar in ya je ne ka dakin wannan sabaita yaya kina lafiya ya alin ya kike a gaisa sai ya fice shiga dakin ɗaya nan ma a gaisa ya fige shi da ɗakin ne har yi cike gurin wanda a nan a nan manzan Allah yake a nan ɗakin ne Kuma ba kyakkyawan mu'amala ba wani mutum ne zai dinga bin ɗaki yana gaishe da matan shi sai da kyakkyawan mu'amala yana daga cikin abin da manzan Allah suna bin sallama yake yi dangane da matan bibiyar halin da ya mutu ke sa na na Aisha Allah ya kara mata yarda lokacin da aka yi mata kage a munafikai suka yi mata kage cewa ta yi aikata alfasha ita ba ta san an faɗa ba ba da labari ta haka labari ya dinga yaduwa ita ba ta sani ba labarin mai zo kunninta ba daga baya labari ya zo ta ce haba ita ta ba ta gane ba ta dai lura maza Allah ta alaihi sallama ba ta da lafiya amma maza Allah idan ya zo sai dai da yaku na ke ce kai fatiko yaya hannun ku yake yaya jiki ce da sauki ce mu ta ta fahimci ashe da wani abu sai da bayan labarin ya zo mata sai ta gane ashe da wani abu ga ya kenan in ba dan wannan labarin da ya taso ba ba haka manzo Allah yake mata mu'amala manzo Allah yana mata mu'amala kikkiawar mu'amala kuma da dama umarni ne na Allah wa ashiru hunna bil ma'ruf ku zauna da mata ku yi mu'asharar su da abin da yake kyakkyawa na adalci na gaskiya to ya zama yana cikin abinda? ya kamata mace ta lura da shi haka nan yana cikin abin da yake na kyawawan ɗabi'u da halaye da mace za ta lura da shi wajen aure shine al'adu haka nan kai miji yana cikin kyawawan halaye da ɗabi'u da za ka tabbatu da su wanda ake so al'adu ka zama mai adalci mai adalci cikin duk abin da ake buƙatar mai adalci dan akwai abin da bayan da za ka yi ya fi ƙarfinka kamar so da zuciya so da zuciya wannan wani abu ne da yake ba ka iya control na shi kila zai zama a cikin ka guda uku ko guda biyu ko guda hudu ta san wata a zuciyarka to abin da ake so ya tsaya iya nan kada wannan san da kake mata na zuciya kuma ya sanya ka ɗauke haƙƙin wancan ka bata ko ka ɗauke haƙƙin wancan ka bata ko ka hana wancan haƙƙin ta saboda wannan kada ka yi haka ana son wajen wurin zama kai adalci wajen abin da za a ci kai adalci wajen ma'ana mu'amala da su na na kyautata musu kai adalci amma abin da yake na zuciya wannan Allah ba zai kama ka da su ba sannan haka nan rahama da jin kai yi ne na cikin kyawawan biyu. wanda ana buƙatar su a zamantakewar aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda kyakkyawan mu'amala da yara da manya da matan shi duka manzo Allah in ka je da yake musu mu'amala abin zai baka sha'awa inda za ka karanci gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama za ka alfaifu mai ban sha'awa ba za a dangane da yayan shi mutum ne mai tsayi mai jinkai wasu yayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na da bani ma ke kadai ta rayu bayan shi da yawanci sun yi wafati manzo Allah yana da rai to jikokin sai manzo Allah yake nuna musu kauna sai manzo Allah yana hasan ita wa al-Husayn ya sumbace a wata rana kamar da Imam Bukhari ya rawaito wani mutumin kauye da ake kira Al-Afra ibn Habib ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga manzo Allah yana sumbatar ɗaya daga cikin ƴaƴan shi Al-Hasan ko Husayn sai yake mamaki sai Allah kana sumbatar ƴaƴanka ni ƴaƴana goma ba wanda nake sumbata sai manzo Allah ce man la yarham la yurham shi wanda baya tausayi shi ma ba za ta tausayi shi ba ma'ana wannan tausayin da yake da shi da jin kai ina abin da zai sa kai ma ka samu sosai da jinjin a wajen Allah madaukakin sarki sai zan manzo Allah yana yayin kikkiawar mu'amala idan yana zuri na da ba ma ta shigo sai manzo Allah ya tashi karbo ta manzo Allah yakan gaya mata maganganu da ma bai gaya mata shi ba kamar da hadisi ya ya yi sirri da ita wanda bai gaya mata shi ba haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan je gida inda take bibi halin ta bayan ta aure manzo Allah ya taka ya je gidan ya shiga su gaita a wata rana ya je ce ya ce ina mijin ina dan dan sai da na Ali bin Abi Zaru Allah ya kara masa yarda sai da ce ai wani abu ya shiga zakatin ya yi fushi ya fita maza Allah ya ce a dubo shi ana duba aka same shi a masallaci ya shiga ya kwanta har yana bacci har wani bangare na mayafinsa ya da cikin shi ya taba kasa maza Allah ya ce kum ya abu tura tashi ya kai abu tura tashi ya kai abu tura to daga nan ya samu wannan alƙunya ne shahid manzon Allah ya je gidansa wata rana sun kwanta da jira manzon Allah ya buga ya buga musu gida ce ku tashi ku sallar dare ku tashi ku sallar dare ke nan sai ga jira da ya rasulullah ai rayukan muna hannun Allah Allah ya ga dama ai sai mu tashi sai maza Allah ya ce yana cewa kana al-insanu aktsara shay'in dadala sai ya bu komai da yayya muhallin shahid manzon Allah ya je har ya buga musu gida wannan mu'amala ce kyakkyawa haka nan manzo Allah ya mu'amala da masu yi masa hidima irin su Anas dan Malik irin su Abdullah dan Mas'ud da sauran sahabbai haka nan yayi mu'amala da sahabbai to yana cikin kyakkyawan tabi'u da ake son waje ya tabbatar da su ya mai rahma mai jin kai mai tsayi in yaro bai da lafiya ka ya masa in ba ta da lafiya ko ba ka da kuɗin magani ko ba ka da yadda za ka yi yi mata kalma mai kyau nuna tausayawarka da nuna damuwarka tare da ita dole yana cikin sifofi na gari daga cikin simomi na gari namiji da ya kamata a aura ko kuma namiji yadda ya kamata ya zama shi ne zama yana da abin da ya ke nema na cin abinci yana da hanyar cin abinci yana da wutar sana'a da yake cin abinci da ita kada ki aure namijin da baya komai bi wannan inuwa in ta kare bi wannan inuwa kuma yace haka zai aure wannan babu shakka ba ba ba ba zai iya rike aure akwai akwai hidima a ciki da haka ana son wanda yake yana da abin da zai iya baki ko bai kankan da shi yana da sana'a wanda in ya fita zai iya nemo abin da za ku ci kurba kan ku asiri kun ga wancan hadisi da na ka mana wanda Imam Muslim ya rawaito da Abu Dawud da waɗannan mutane guda biyu ga manzo Allah ya ce mata amma Muawiya ko kullu la da Muawiya bai da bai da dukiya bai da abin da zai rike da haka manzo Allah ya nuna mata kai ki aure wannan ki aure wanda kuma yana dukan mata amma ki aure wani idan ana son namiji ya zama yana da aiki idan kai kana da mata to zama kana da wani abin da kake nema mai kan kanta shi ba jarabi bane ba muna magana sai kana da kuɗi ba amma dai kana da sana'a da za ka fita ko da wata nan za ka rasa wata nan ka samu to ba daidai bane da wanda yake zaune baya komai dan ba a san mutum ya zama mai zaman banza a abin da ake a shari'a ka tashi ka nema manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka dauki ɗayan ku idan biyar sa ya je yoyi tace a je ya zo ya ya bi alkhairi kan ya roki mutane ko da za su ba shi ko ka ne wanda zai wanda ya bi alkhairi akan wanda zai zauna yana roƙon mutane to ya zama na daga cikin abinda wanda za ta lura da shi shi ne zan miji yana da abinda zai iya ciki ta da shi maza ta ce ya ma'asharar shabab man a minkum al-ba'a falyatazawwaj ya ku taron samari wanda ya samu dama alba'a daga cikin abinda malamai suka masara alba'a akwai dama na ɗaukar nauyin aure na ɗaukan wahalhalun aure amma ya zama baya komai bai da wata hanyar da zai nema abinci wanda zai zama akwai wahala a cikin abin da zai zo da shi sannan miji a tsarin musulunci miji ne mai ciyar da mace Allah ta rijalu qawwamun 'ala nisa mazaje su ne tsayayyun masu kula da mata to daga cikin kula kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wannan aya rijalu qawwamun 'ala nisa'i bima qaddara Allah ba'dahu 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim da haka akwai magana ciyarwa yana cikin abin da zai sa namiji ya samu kawama a gidan shi ya zama cikakke mai iko ya zama yana da damar da zai ciyar da matan shi damar da zai ba ta abinci daidai gwargwado amma idan namiji zan ba ya yi komai yana zaune sai dai ita da yi awara ko ke dan wake ko ke kaza ta ciyar da shi baya komai to daga nan ragama gida za ta fita daga hannunsa in kuma ragama gida ta fita daga hannun namiji ta koma ɗari bisa ɗari hannun mace gida ba gyaruwa yake yi ba kisa duk matan da ke tunanin wai ta mallake mijinta sannan ta ji daɗin rayuwa aure kuskure a'a mijin ke mallake shi ne rayuwa aure amma kai kika mallake ta yi matsala ne a'a abin da ake so ki yi kokari ya zan yi mijina ya mallake ni in ya ce da yi in ya ce bari bari da abin da ya kama mu gode wannan shi ne zai sa gida ya tafi daidai amma aka ce kai za ki mallake shi sai an samu matsala da kullum yanzu a gyara a dinga ba wa mata abin da maza za su mallake su da shi ba wai abinda ita ba ta zanta mallake na miji ba domin namiji shi ne jagora shi ake so ya zama mai kula mai komai domin shi ne yake gaba da mace a yanayin halitta da hankali da Allah ya ba da wasu abubuwa da yawa namiji yana gaba da mace sannan yana cikin sibar da ake son muke mace da ita ko wanda yake da aure ko wanda bai aure bai zama tamamme ba a san wanda yake yawon banza musamman a wannan zamani a wannan lokaci da wannan rashin damewar yana haifar kuma da da musibu da bala'i wani ma haɗe tabi yaya da haka ana son ya zama kafin ki aure na mutum ke yi bincike kan yin faɗin shi zan mutum ne kafin mai ba mai yawon banza ba ne ba mai bin matan banza ba ne duk wanda yake mazana shi ko namiji ko mace ba abin aure ba ne a'a ya zan mutum ne wanda zai kame kuma yana cikin manufan yin aure da musulunci ya zo da ita ne don a kame din da maza Allah ce ya ma a sharar shabab ba a minkum alba'ata falyatazawwaj sai maza Allah ce fa innahu amaddu lil basari wa ahsanu lil farj Maza Allah ce ya ku taron matasa duk wanda ya samu dama to yi aure sai maza Allah ya fade hikima wanda bai samu dama bai azuri sai maza Allah fata da hikima ce domin shi zai fi sa ido ya rufe in ka gama ana kalle kalle na haramu to mutum bai je ya sami inda zai kalle na halal ba sannan kuma zai sa mutum ya kame ba zai amsa zuwa ga abin da yake na haramun ba to da ka yi zama a fi kaman me ba mai biye biye ba amma da yake mazanaci ko mazanaci idan ya tuba ko ta tuba tuba na gaskiya suka daina wannan shari'a ba ta hana aure Kuma domin in mutum ya tuba kyakkyawan tuba Allah yana gafarta yana yafewa sai dai wannan kuma idan akwai irin cuta ta zamani sama wannan cuta da ake magana ta kanjamau ta mai to kaga wanda yake da wannan ko wanda yake da wannan saboda kiyaye lafiya ba kuma daidai bane wanda yake lafiya sai da zai auri irin wannan ko kuma ita ta je ta auri irin wannan saboda mai da musulunci ma ya zo da kula da lafiya bai yadda da cutarwa ba bai yadda da cutarwa ba maza ta ya ila lazara da wala ba cuta ba cutarwa kada ka cutar da wani kada a cutar da ni, da haka yana da kyau kula da wani wannan da abin da ya shafi namiji idan mun dade bangaren mace to ita ma mace ana so ta sifatu da sifofi kamar haka ta zama musulma shi ya kafi so wanda za ka aura ta zama musulma mai kyakkyawar aƙida mai kyakkyawar ma'ana kudiri ita ma kada ta zama ko cikin dawa, ko cikin yan tazini ko cikin yan shi'a sai dai idan za ka iya canza ta yadda namiji yawanci yakan yi tasiri a kan mace yana da mace yi tasiri a kan namiji dan mace in kana neman maza abin mace ko addinin mace ko gidan mace ka tafi da da wuya ga mace sun saba da wuya ana samu amma ba shi ne yawa ba to da ka idan ba kawari ya ce ko ba in yar tafi da shi amma tana san ka san da in ka aure ta za ta bar wannan gidan gida ba ka ba rage mata gidan wannan kaga wannan ne ne ne ko da zama an samu aure ba za ta kada ka aure ta ba yadda ana tsarin za ta dawo sarkin ba da tabarki ne. amma a nan kamar da muka bayani idan mace ta zama ba musulma ba tana cikin harin kita, kirista ce amma ba musulma ba ce kirista ce to nan alqur'ani yana a auren wadanda. Allah madaukakin sarki na cewa wal muhsanatu minal mu'minat والمحصنات من الذين أوتوا kitaba min قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن مؤمنين غير مصابين ولا متخذي أخلاق التي والمحصنات من المؤمنات daga dangakkun mata wasu ka ce mata ‘ya'ya daga cikin muminai ai suna cikin abin da aka halatta mu haka nan daga dangakkun mata ya lafiya muhsanat ka dangakku daga cikin da aka bai wa littafi da aka koda ba musulma ba ce kirista ce zama ka ba ba mace ce mai kamewa ba ta zina ba ta yawon maza. irin wannan Allah yake cewa waɗanda aka bai wa littafi gabanin su Allah ce idza ataytum hunna wanda in kun ba su sadaki kun ba da sadaki ba da yake ku aure su muhsinina kuna masu kame kawunan ku gaira musabilina wala mustaqbilina ba kuna masu kuma mazajen ba kuna waɗanda suke lalata ba ko kuke yin dadiro ko wani abu kuma ku zama kamammu kuma ku samu mata kamammu ba da yake ku aura amma abin da aka aka rubuto ke nan mutum ba sai dai in ba a samu wannan ba ya zama ziyarar kitab din kuma saman biya su ba da biya aura sannan ya zama mace ce mai tsoron Allah mai bauta wa Allah mai kiyaye dokokin Allah Maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ta idza fallatil mar'atu khamsa in mace ta kiyaye sallolin ta guda biyar wannan salloli na ne guda biyar a za'an na asar magariba isha al'uba mace ta kiyaye su tana yin su kan lokaci tana yin su yadda shari'a ta koyar sannan maza ta ce wa faman shahara ta yi azumi na watan ramadan tana sallah tana azumin watan ramadan wa hasalat farjaha ta kiyaye farjinta ba ta lalata ba ta zina wa aqa'at zawjaha ta bi mijinta kuma anan sifata a tabi'u da aka mace zama mai biyayya ce ga mijinta shi yasa addini abin da ake so ya zama ce mai karɓar umarni daga mijinta idan ya ce yi ta yi ya ce bari ki bari sai in abin ya saba wa Allah to nan ba da da zai zo shi ki da yin sallah ko ba da da zai zo shi ki da yin azumin Ramadan ba da amma yin azumin nafila ne ma yadda hadisi ke nuna fita ne fi gobe kina su ki azumi gobe da jinin mijinki yana nan ba matafiyi bane sai ki gaya masa baban wale gobe ba zan yi azumi ina neman izini shi kuma sai ce to Allah ya kai mu Allah ya bada iko ya bada dama wanda haka yazo a hadisi cewa baya halatta mace da yi azumi na nafila mijinki yana nan ba tare da izini shi amma na Ramadan wannan ga wajibi ne dole ne da zai ce kada ki to nan ba za ki bi dan abin da ya saba wa Allah ya saba wa abin da manzo Allah ya zo da shi manzo Allah ce idan mutum ke wannan abuwa qila la adkhulil jannata min ayyi abwabil jannati shi ranar ta kiyama za ta yi zafi ko ba ta yi gidu za ta yi wannan ko ga kallo kalloli biyar azumin watan ramadan kiyaye kwalli sannan da'a ga miji idan mace ce wannan turana kiyama za ta shiga janna. ta ko ba ta yi gidu shi yasa yana cikin sifar da ake so mace zama cikin da'a mai biyayya an tambaye na Aisha Allah ya kara mata yarda wanda hadisi da na karanta Ibn Hibban ya fitar da shi cikin ingantaccen littafin sa an tambaye na Aisha Allah ya kara mata yarda ayyul lisani afdal aka ce wa na Aisha wai a cikin mata wace ce tafi sai ta ce allati la ta'rifu aibal maqal wanda bata san aibin zance ba ma'ana mace ce mai kiyaye bakinta ba ta aibatawa ba ta mummunan kalmomi wala ta tani ne makarin rijal ba ruwanta da binciken maza kaman biya ce ba ruwanta da bincike cewa mai wane yake yi mai wane yake yi abinda bai shafe ta ba fariqatul kalbi illa min az-zinati Ba abin ba abinda ke cikin kwakwalwarta sai ya za ta yi bisa mijinta ya za ta yi mijinta kwalliya ya za ta yi mijinta ado wani ibqa'i siyanati ala ahliha ya za ta kare ta dangane da iyalanta ya ce wannan mace mai wannan zuba ita suke mace da dabi kun gama abin layi a nan da zama mai tsoro mai tsoron Allah mai da'a mai biyayya ga mijinta sannan ta zama mai hidima ga mijinta da 'ya'yanta ba ta ce wa mijinta hidima alkhairi bal ma magana mafi inganci wajibi ne mace ce wa mijinta hidima ta cikin gida kuma sai ita ma cikin gida abin da ya shafi kula da abin da ya kawo gidan ya ake tawon abin nan mai rai ko mara rai da maza ta ne ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati sai maza ta ce wal mar'atu ra'iyatu fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyyati an an ra'iyyatiha maza ta ce mace mai kula ce mai gadi ce mai kula ce dangane da dukiyar mijinta a cikin gida kuma za a tambaye ta a kai to yana cikin hidimar cikin gida mace ta kula da abin da muke ta cikin gida ta kula da ƴaƴan shi ta kula da jibabi ta kula da abincinsa da abincinsa duk wannan da yake cikin gida magana mai inganci kamar da ibrin kai mai dogon bayani cikin zalim ma'ad wajibi ne mace ta lura da wannan wajibi ne shi kuma namiji wajibi ne mata hidima wajen gida ta nemo mata abinci neman mata gurin zama kula da abin da za ta ci za ta sha wannan kuma haƙƙi ne namiji kowanne an raba an bari to da haka yana mace yana da cikin sifar mace ta gari shi ne zama tana yin wannan hidimar ga mijinta amma in ya dauke mata ita zan kama ki mai aiki mai miki jima'an ba da ki gani ta masa ne ko kuma saboda yawan yara ko yawan iyali ko yawan ayyuka ya samo mata mai tayar da wannan ba da yi. amma in bai samo mata yana cikin abin da za ta yi shi ne ta tabbatar da wannan hidima din abin da na ma Allah ya kara mata yarda take hidima ga mijinta Ali bin Abi Talib bin Allah ya kara masa yarda har sai da ya zamana har sai da ya zamana hannun hannun sai yana yin kanta saboda hidimar cikin gida a wata rana ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullahi idan an samu bayi ina buƙatar a bani baiwa ko bawa da zai daga sai a cikin gida za Allah bai ce ki bari ba ai ba yi bari sai maza Allah ce to ta je kira ta je kira maza Allah ya koya mata yace bari in ga miki abin da yi wannan alkhairi ce idan kin zo kwanciya ki subhanallahi sau 33 alhamdulillah sau 33 Allahu akbar sau 34 wanda ya bi alkhairi kan abin da ya kare ba shi za ba nabi sai in kana neman daukaka kana neman ma'ana samun alheri a duniya da lahira in za kwanta ka dinga yin wannan zikirin subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 in kana wannan ko da kuka ce tasbiya Allah zai baka da ga maza Allah ce wanda ya ga a baki mai hidima din mahallin shahid anan tana yin hidima yin hidima din aikin har tana ganin cewa tana bukatar mataimaki kuma ta zo gurin manzo Allah ta gaya masa kun ga da ba wasi bane shi manzo Allah ya ce a'a ki daina masa hidima ai ba aikin ki bane to bari ya nemo da a'a sai manzan Allah ya koya mata wani abu wanda yake gani ya fi wannan alkhairi kuma bai hana ta wancan hidima ba haka nan za ka tarar misali a asma tana wa mijinta hidima har ma abin da dabbobinsa za su ci ita suke zuwa ta nemo ta kawo saboda ma'ana kula da dukkan mijinta da abin da mijinta ya ci to da haka yana cikin sifa ta gane mace ta zama mai hidima ga mijinta da 'ya'yanta Siba ta gaba ta zama karɓo masu sirri mace mai koyi sirri ba wadda duk abin da ya faru za ta zo ta bayyana ba idan ka zo babu kai babanta ne kai dan uwanta ne in ka zo ka ce ya halin ku za ta alhamdulillah ba kana zuwa za ta zauna ce kai wannan miji ai kullum cikin wahala muke baya kawo amma ya kame baya tsina da komai dan a'a ana san mace mai bishir sai ba ta gare ta mace ta zama mai shirri musamman tsakaninta da mijinta dama haramun ne bayyana abin da yake tsakanin na rayuwar aure dan tsakanin miji da mata haramun ne miji ya bayyana ko mace ta bayyana haka nan kuma abin da yake na cikin gida na sirri bai zama na wannan tsakanin su ba a san mace mai yaya ta sirri sannan ya zama mai mai godiya kada ta zama mai mutunci yana cikin abin da manzon Allah ya faɗa cikin hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito wanda yake kai mata wuta shine ma'ana da ashira yi wa mazaje mutunci za ta ce da za ka kyautata mata shekara guda ko zamani mai tsawo wani abu ya faru sai kike mai kada mai mutu wannan kuskure yana cikin siman mace ta gari ka zama mai godiya in miji ya kawo ta ce an gode ala sa albarka tana yabawa ko da ran da kuma bai yi ba ba za ta ce dama ka taɓa yi mun ba wannan yana cikin abin da ake son mace ta sifatu da shi daga cikin kuma sifofi wanda ake son namiji ya nisanci mace mai irin wannan zubobi haka nan mace ma ce kokari kada ta zama irin mai wannan zubobi din kada ta zama ba a san mace ta zama hannana hannana ita ce matar da ta yi aure mijin suka rabu ko ya mutu ta auri wani amma kullum idan ta tashi magana tana ma'ana bai gan mijinta na farko wannan mata ba ta da daɗin zama da aka yi Allah ya jarrabe ki mijin ke mutu ko ya jarrabe ka rabu da mijin ki ka auri wani ko min san da yake wancan ki koyi kada ma ana ce ki zo ga mijin ki yana zaune kuma kina irin wancan mijin kina yaban shi wanda zai zama cin fusta kuma ba a san mace mai irin wannan haka nan ba a san mace mannana haka namiji ma ba a san almanna mannana ita ce mai goyi wanda in ce ma abu ta dinga goranta mata ko namiji mai goyi wanda in yi mace abu ya dinga ta mata ba haka an kawo shi nan ba ko kayan ɗaki ba ki da shi ne na sai miki kaza wannan ba a ko kuma yace ta dinga bai gori lannan ma ni na bada kuɗin kaza lannan ma ni ne kaza sai ba ta iya komai kullum ita buɗe baki za ta gore ta abin da ta yi wannan ba a san mace irin wannan ba a san annana annana mace mai yawan korafi mai yawan raki mai yawan mita to wannan ma ba a san mace ta zama irin wannan saboda me yana kawo matsala cikin zamantakewa aure ba a san mace khadda'a mai yaudara mai yaudara da ka duk wanda ka ga kin ma ka ka aure tana yaudara ta yaudare ka nan ta yaudare ta yi ma karya ta karɓi kuɗin amfu da karya yaudara ta ma karya ta yi kaza to wannan ba mutum aure mace ba a san irin wannan ba a san kazzaba mai yawan karya haka namiji ma ba a san mai karya kamar yadda muka ambata haka nan ba a san haddafa haddafa ita ce wanda kullum idan ta abu ne in ta fita ta gano wani abu ta zo ciki sai yi mata ta ce gidan kawai ta ce ai ta ga an fi mata wani ciki ya biya mata ta ga a fasi sai an fi mata ta ga su fi an mata wannan ma ba a san mace ta zama irin wannan ba a san mace ta zama kakula mai yawan kakala eh ka samu mace mai yawan kakala to za a samu kazanta a tare da ita wanda kuma kazanta ba sai mummuna ba a san namiji ko mace mace da wannan ba din maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance mai tsarki maza Allah shi yake a kowane yanayi kuma da haka maza Allah yana tsarkira shi duk da maza Allah shi yake idan gumi ya fita cikin maza Allah kanshi gumi yake kamar yadda ya inganta har ɗaya daga cikin ma'ana mata tana tara gumi na maza Allah ta sanya a cikin turarenta saboda shi yana yin ƙarshe. amma duk da haka maza Allah su tare sallama ya faɗi kan yin tsafta ya faɗi kan yin tsafta kuma musulunci ya zo da maganar wankan janaba ya zo da magana wankan ranar juma'a ya zo da magana wankan yi ya zo da magana ado ranar yi ya zo da magana kaza din me saboda a samu tsafta ya ishe ka gane addinin musulunci addini ne na tsafta yin alwala a duk lokacin da mutum zai yi sallah da yin tsarki idan ka yi bawali aka ce kai tsarki bayan gida ne ko bawali aka ce kai tsarki duk wannan saboda addinin musulunci addini ne na tsafta haka nan ba a san mace ta zama khayaliya tunda za ta zauna ta ta kawo abubuwa tana ganin ita abin da suke so tana zaune ba a fafulo tana raya mata ina ma a ce ko ba anan unguwar muke ba ina ma a ce a unguwa kaza muke ina ma a ce gidan mu iri kaza ne ina ma a ce muna da kaza tana ta haya to wannan ba za ta fago da abin da yake tare da ita ba domin kullum wata tana tsowara mata wani abu fiye da wanda take kai ba a san mace ta zama al'anida mai taurin kai a ce yi tafi a ce bari ta shige bari wannan da namiji da mace ba a san wannan da shi bar manzo Allah ya nuna mana mumini mutum ne mai sauki yana cikin sifar mumini mai sauki ne mai jayuwa in an ma an nuna masa wani abu ko an dora shi kan wani abu na alkhairi yakan jayi ne bi ba tare da kabewa mai cije akan abin da yake ba daidai ba haka nan ba a san mace ta zama da yawan laulayi ma'ana ta ce da yawan laulayi wanda za ta zama dan abin kaɗan sai ta rantake ta kita ta nuna ba za ta iya ba da haka dan abin kaɗan sai ka tarar ba kai shara ba ba kai abinci ba ba kai kaza ba wanda kuma abin bai kai ya kawo ba ba a san mutum zama ka. ana son ya zama mai dauriya mai juriya mai nuna kokari ko da da rashin lafiya a tare da ita ba za ta iya ba ta kai matsayin ba za ta iya ba amma kuma tana kwantar ma da hankali ka damu in Allah yadda za a samu sauki irin wannan riba ne da ake so a tare da da ma'ana mai waɗannan sifofi din su ne ya kamata a ce mace ta tabbatu da shi waɗancan kuma da na ambata su ne ya kamata a ce miji yana da shi idan ka sami irin waɗannan tsofin a gida ta jinmu ya zama miji ya yi kokari ya tabbatu da wannan tsofi mace ta yi kokari ta tabbatu da wannan tsofi zai ga rayuwa aure ta tafi daidai amma matukar aka watsar da irin waɗannan ciwobi ɗin to shi ne za a yi ta samun matsala a gidan aure sai ya zama ana gidan ya zama wani ɗan ƙaramin gurin daga ba a samun zama lafiya yau rigima tsakanin shirita gobe rigima ta da ta, kishiyoyinta gima rigima ta da ta, za ta rigima ta da makota zai zama gida mai gida ba kuma ba haka ake son gida ba ana son gida ya zama gida mai ne mai kyau mai albarka mai haske don ma'ana amfani ya fita kuma a samu zuriya ta gari kamar yadda na faɗa cewa waɗannan sibobi din zan faɗi waɗanda yake ganin manya-manya ne kuma kamar yadda na ce akwai mana a tare da ni zai dora a kan abin da na takaita ko kuma ya kamata na ambata ban ambata ba ina ganin a nan tsaya wa bi hadha qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin wa arju an shi rashidin alhamdulillah Allah ta'ala ya saka wa Dr. Muhammad Rabi Umar Rijal Lemo da Alsairi. Allah ta'ala ya sa waɗannan kalmomi masu tsada da muka ji, Allah ya ba mu yawan aiki da su, kuma ya sa su a cikin mizanin ayyukansa na farai. Kamar yadda na gabatar a farko, baya ga nasa karatun akwai tarihi da babanmu Sheikh Abdulhadi Aliyu Daura zai gabatar kuma shi ma yana ga malam dai dama wata ne a daren sha uku a gare kusan duk wadanda muke zaune a nan to da aka saboda mu ribaci dan lokacin da ya mana saura za mu ba da abin magana zuwa gare shi sha Allah ta'ala domin sauraron kalmomi na tarihi daga gare shi Allah ta'ala ya masa jagora. Kan lafiya.

na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa mala ilimi don ya ci gaba da amfana da wani hakika kowa ya sani irin amfani da malaki bayar da kuma cikin babu da su maka gida kowa yake da kai ko ka da bibi ba kana kallon irin amfani da cikin bayar Allah ya ƙara ma wannan gida albarka Allah ya saka da kai na fata yadda Allah ya kawo ka lafiya Allah ya sa kuma gida lafiya babu shakka karatun malam ba ya bukatar wani da alimi sai kawai a wani hasashe zan ce amma ba ta ke waɗannan kalmomi da ya faɗa abubuwa ne wanda ya kamata kowa ya tsaya da basira wani kamucin yana so ya zama kuma har a aure shi to hakan ya kamata a yi don aure shi a ko na kan da Allah sura sura yi ya dama kan yi aure don abubuwa guda uku wani wa nasaliha wa hasaliha diniha sai ce fasfar zati din tarbata dani mana a dunkule ne ba ta ce ne yake magana kuma abokin addini bangaren da shigo na musu ai samun mutum na kirki ne a addini na kirki ce addini kyawawan sufofi duk sun tabbata to babban matsala watakila kila ina ka bai malam shi a cikin maza ma'aura ko maza mata wanne ne suka fi yawan kawo kuka a kan zamantakewar su ina jin malam zai bani amsa cewa mata ne ko wadda ta so faɗi irin matsalolin da ake samu a cikin gida wannan ma ta zo ta dinga faɗin matsalolin da ake samu a cikin gida tsakaninta da mijinta da mijin ta haka kuma gani bi idan ya yanzu ma idan aka ce yaro ya yi aure saurayi har aka ce ga shekara biyu ma sai ka gaban fara wannan alhamdulillah wannan na girgi za ka samu shekara ɗaya ba ya koro ta wani ma wata biyar ya kore ta wanda aka samu ya daure har shekara biyar da mace wallahi sai mu masa alhamdulillah amma za ka samu ana yawan sakin mata wannan sakin ba abu ne wanda ake so kuma ba farin ka Ko wanda Allah tabaraka wa ta'ala ba shi wannan tsauran da ya ba shi wata ni'ima wanda ya kamata ya riri ta wannan ni'ima ta kare mai hukuncin sa a cikin kakarar lokaci inda sun samu ne gaba ɗaya ma ba sai mu duba mu ga mai ke kawo zuri wani malami ya ɗauki wadansu abubuwa kamar guda tara yace da a ce mazaje za su kiyaye waɗannan abubuwan da za su zauna lafiya gidan su basu a fashe abu na farko malamin ya ce kalmar saki kar ta fito daga mai matan har kuma kar ta fito daga mai matan haka shi mijin yana ce zan sake saboda an samu misali tsakanin an samu wani abu ya shi dole rayuwar aure ba ta zama hayati wasiya abadan dole hayati ne zajiya yau mun laka yau mun alaika a ce kullum a yi farin ciki a gida ni ku kullum kana jin daɗin ka kana wasu abuwa dole wata rana sai ta ki ka ka ka to a irin wannan yanayin wani fada ya zo ko wani matsala kar ka kala cewa wallahi zan sake ki ita ma suka ta suke ni mana suke ni mana malami yace ku ne zan ci wannan kalmar take wannan kalmomin sakin yace wannan yana hana su domin za ta koma daga baya tana ce wannan ne yace sai su je duk kasan alaƙa da kyau da ke tsakanin yanzu ta warware kenan yanzu wani ne yace wani zai sake ni ha kuma ita ma shi ma zai dinga mamaki wai ki wani ce wata ke tafi da sake ta ce to an samu lokuta wanda zai yi zama da shi mu kiyaye wannan sannan malamin ya cewa bayan wannan kuma abu na biyu Ya ce akwai kalmar zaki kar mace ta yarda ka fara zagin mijinta ko kuma shi ya suka zagin matarsa domin shi ne a sama in kana zagin da kana zagin da wata rana ba za ta raba. daga nan kuma za a yi samun matsala yace ku cire kalmar zaki a tsakanin abu da uku a gurguje yake cewa kowane ma'aurci da yake son ya zauna lafiya da matarsa a cikin gida to ya yi kokari ya janye kalmar sirri in mutum yana son matar shi da kyau sai a ce an ce shi in ita suke son shi sai a ce an ce in ma magana abin da ya shafi bayan da yasa take son shi ko wani abu sai a ce ai amma sirri ake mata kai duk abin da aka juya sai a ce sirri ake mata in wani rashin lafiya ne a ce bayu da sauransu to ku ji tsoron Allah su janye irin wannan kalmomi na su girce a gida-gida miji da zartun wasan sa ba ya yi wasa da ita ya abubuwa na jin daɗi sai a ce sigiri ya kai ita ma ba za ta yi hakan ba sai a juya a ce wai sigiri mijin ya mana to mu ji tsoron Allah wannan kalmomi da karya ba wani abin da ke faruwa ga ɗan adam ba wanda Allah ya kaddara lan yusi bana illa ma kasaba Allah lana wa maulana wa Allah ya kalle mu da ka ba da mai yake da cewa daga cikin abubuwan da ke jawo wa'annan matsalolin a cikin gida har yanzu akwai kalmar bugu duka karka fito ba tarka malam ya faɗa karka fito ba tarka da akwai hadisi da Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana akan abin da sarki a kan bugu yace wabribu hunna wahjuru hunna fil biyu ku kaurace musu a cikin ɗakin idan sun zo da wani abin da ba daidai ba sai ce wabribu nan. wasu suna ganin cewa wannan bugun shine ce musu da ake kaka dakin a amma biya juya mata baya ba ka kare ga ka a amma ba wanda kuku ne kai da ba wanda ba zai zama ciwo ba amma ta ji ciwo wata gida ma ya kuku ba wanda nan to mu ji tsoron Allah mu kiyaye wannan dan kare saki ya shigo tsakanin ka haka bayan wannan yace akwai addu'a muguwar addu'a akwai matan da za ta cewa Allah ya haɗa cikin da bala'i saboda su yi ba Allah ta yi karo da mota Allah ta ma a kashe shi Allah ta a yi kaza ko kuma ita shi ma ya juya da irin wannan addu'a a kanta to wannan abin yana kawo matsala yanzu matan ka tana cewa Allah sa kai faru da da Allah sa mota ta kashe ka Allah sa abubu haram su kama ka Allah sa ayi kaza wannan abin zai fita a zuciyarka duk son da kake mana to za ka ya ma irin wannan mummun addu'a a janye su in ana so a zauna lafiya kansu sai ya tsakanin mutane da wani sannan malam ya bayan wannan mu lura a gurguje ne yan uwa saboda malam yana da uzuri zai tafi kiyaye ya ce duk wanda ke tsakanin ma'aurata biyun nan su ji tsoron Allah su kiyaye ɗaukar magana su kai wa iyaye wanda ya fara tsakanin kai da matar ku koro da kar su ɗauki magana da kai can gidansu su ma can suna ci da za su matsala kar kuma kai ma ka ɗauki magana da kai gidansu sannan abu na gaba ke cewa kada kuma mun hakan bai faru ba kar a cikin rikici a rika ambatan uwa ai baban ki ya ce kaza ai wani ta ce kaza shi ba ce haka ita ba ta ce haka to idan matsala tana ambaton uwar da ta ce kaza baban da ya ce kaza ba ne mu zaman lafiya ba matsalar ta zalla ke kita ko bakan uwar ta ko uwar ta ya kamata duk ma'aura biyu idan suna rikici tsakanin su kada irin wannan kalmomin su suka fitowa ai da mama banki ya ce kaza ai mama ki ta ce kaza ai dan uwar da ba ya ce kaza ko ita ke faɗin haka ai da mama banki ta ce kaza wannan hanyoyi ne wanda ba a zaman lafiya a kan sannan malamin yake cewa bayan wannan kuma akwai wani abu bai kama da wannan shi shi bai ce hakan ba amma kuma kullum maganar gidan tana hannun iyayen su za su yi basu su za su yi abuwa to me yasa kuma za ku wani matsalar da kanku ku ji tsoron Allah ku ba aura in an samu mutum kirki ya yi aure to abin da ke ka kirkin ta cikin gida irin wannan zamantakewar kuma da yin gari ku ji tsoron Allah mu gyara zaman mu tsakaninmu da ainihin matanmu mu sani cewa mu muka nemo su sannan akwai wani abu da mutum yake tunanin wai yana jin zai iya gyara mata shi a ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna kunna quribna min zama an halice ku ne da kashin wannan awaza kuma yace ala in zahabta tusimu kasartu wa in tarakta la min wajha in kace zaka bi kada shi are kare amma an ka shi haka ba zai tafi a haka a karkashi wasu bin nisa'i khaira ina wasu shi da alkhairi jama'a mata ku bi su a hankali to so dole matar ta zama daidai bayan kuwa a cikin hadisin manzon Allah an tabbatar da cewa su za su sa su akalin wani suna da kasar addini kuma suna da kasar wajen da shi hankali wani malami ce da kasar hankali suna bayyana lokacin musamman lokacin sabon ciki ba da kodin ta yi ciki abubuwa da yawa wanda da na ci ne na daɗi za ka gabata shi a shi abubuwa na ƙanshi na jikinka mai zafi ko fasa tunani ko da iri za a yi ta su kada kana shi da wannan tana yawa ka zo ka tattata kawai tana fuska ba dalili yace to irin wannan ku ji tsoron Allah kar ku ce za mu cikin madarsa irin wannan yanayi domin su Allah ya kira su za su tafi hankali wa dini suna da tsaka wajen hankali to kai kuwa da kake da cikakken hankali aka ba su cewa ma ya za a yi ka ɗauko waɗansu matsaloli wanda zai zama dole da gare ka ne kullum ana kuka da ba za a kan wani ya kamata mu tsoron Allah malami ya ce a cikin abubuwan da ake ganin za su iya warware matsalar aure ko kuma warware matsalar saki idan mijin an samu rikicin an yi maganganu da sauransu ya ce to kar tafi gida ko ya ce tafi rigar ka bari kala ne ce la ta zuwa wannan wala ya tsaro jira kakki fita kuma ko ya ce fita su kakki fita ki zama ki a cikin gidan don Allah ne ki aka wannan ma yana kan rage matsalar rikicin koko ya kawo ragin sakin a cikin lokaci insha Allah ana ba irin wayannan abubuwan ana ganin cewa auren zai je gaba to amma irin yadda muke dauka a cikin zukatan mu fada tsakanin mu da mata da rikice rikice da kaiwa gidan iyaye a yi tabbatawa a kowace a dawo nan kowane mutum da matsala a gidan shi ina da matsala irin tawa wancan da matsala irin tawa ko mu zai samu ɗauko matsalar mu kai gidan iyaye mu zauna mu warware matsalar sai in abin ya gargare mu gurin rasa ya zamu yi sannan mu je mu kai wani wuri a duk mara saboda haka ku tsoron Allah ba wani da aliki da zai yi a karatu malam sai dai mai addu'a ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ya saka wa malaka kai ne wai da tsara farko Allah ya kai da lafiya assalamu alaikum malamanmu da alkhairi kuma ya sa wannan ba a cikin mizanin ayyukansu na marai baki ɗaya duba da yanayin lokaci kuma akwai wannan uzuri da ke gaba ba za mu iya amsa tambayoyi ba muna ba da haƙuri ga wanda suka rubuta musamman har su suka sai a kwararren lokaci ne da kusan sai yanzu ba suka suka shigo hannu a maimakon haka za mu haska taron ne da mai girman ango wato malam ibrahim abdullahi jimjima haka ne jimjimawa to kaga ya kamata mu jinjina masa kuma da Allah ta'ala ya fishe shi daga malam shago ta da kai da galar rikicin layi mai indomi da zai san da mai kwamfan karo da biyu wannan kuma ba na farko ba ne ma na biyu ne ko a ga su wata sai a yi da haka za mu nemi mai girma an gode ya matso malam ibrahim ka wajince mu a madadin lokacin tambayoyi ka yi mata ba godiya da malamanmu da allah ya ba su halartar wannan wuri da munasaba ne na tsara auren alal da Assalamu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo mu ubangiji Allah ya sa su je su koma lafiya Allah kuma ubangiji ya dora wannan karatu da suka yi bisa mizanin su na alkhairi Allah ya saka da alkhairi ubangiji Allah ya saka da alkhairi muna yi wa kowa godiya Allah ya mai da kowa gida lafiya mun gode Allah ya saka da alkhairi a ƙarshe akwai namba da aka bayar ta whatsapp ga wanda suke son wannan audio din na karatu da an tashi da number ka ba ka 080 63 23 05 78 zan maimaita 080 63 230578 a oke hada majalisun malamai duk ita ce dai layin malam muktar insha Allah zai tura ma yan uwa karatuka da an rinka samu insha Allah ah, da wannan za mu takaita muna roƙon ah, Dr. Muhammad Rabiu Umar rijiyar Lemo Allah ta'ala ya saka maka da alheri Allah ta'ala ya mai da kai gida lafiya da kai da yana tare da babban dan malam Usama ya kamata ya tashi ko sallama kai ma kai ba mutane abin duk tsatso ne ne da jini ba na so in ce wani abu amma dai malam Usama zo kai ma jama'a sallama da eh. zo da zo ta sallama kai ma jama'a assalamu alaikum sannan shine Usama Muhammad Rabi Umar Jallimu shi ma insha Allah an kari hmm. ma za su dora daga inda malam suka tsaya Allah ta'ala ya kara ma wannan gida albarka da gidajen musulmi baki daya ya kuma kare mu daga fitina ta zamani baki daya mu malam mun gode Allah ya saka maka da alkhairi malam Ali Honda Isba kai ma muna godiya Allah ya mai da ku gida lafiya dukkan wanda ya bada wata gudunmuwa a wannan taro ta fili ko ta koye ko da ta addu'a ce shi Allah ya saka masa da mafi alkhairi sakamako subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah saka alkhairi Thank